حياكم الله سيدنا جزاكم الله بارك الله فيكم لا الآن ننتظركم نعم يا شيخنا اي واضح واضح واضح تفضل بسم الله الرحمن الرحيم

وإياكم الله شكرا بارك الله فيكم حفظكم الله يسر الله امركم إن شاء الله شكرا إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka ji a 'yan wannan mintuna da suka gabata mun ji muryar babban malaminmu malam muhammad ibn abdullah zarban al wanda da kafin ya ritaya shine shugaba mai kula da harkokin gudanarwa da kuma wato harkokin kudi na jami'ar musulunci ta madina baki daya kuma shi ne ɗaya cikin limaman masallacin uba wanda fasani sani shine masallaci na farko a tarihin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi da ya yi hijira daga makka ya zo madina kafin ya shiga cikin gari abinda ya fara shi ne ginin masallacin kuba ya zauna sati biyu kafin kuma ya dangaro shi cikin garin madina to wannan bawan Allah ɗaya daga cikin manyan limaman wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin mutanen ƙasar saudi arabia wanda muke roƙon allah muke ƙara ba su zaman lafiya da zuwa da kwanciyar hankali ya tsare shi daga dukkan shari ɗaya daga cikin malaman wannan ƙasa wanda allah ya sanya masa wata ƙauna ta musamman ga najeriya da mutanen najeriya kullum dai na jin ba sai na faɗa muku ba wannan ne karan farko da yi wannan waya ba to amma allah akwai wasu waɗanda bara da bara wancan da shekaru ne kamar uku ko hudu da muke waya da shi duk shekara ana karatu la'alla wasu ba sa ya zo wannan kasa karan farko a 1981 sai kila wasu da cikin ku ba sa da 1982 lokacin da aka fara daura a kano jami'ar bayero da a gadon ɗalibai suke kwana gadon ɗalibai in an yi hutu sai su kwana kamar 'yan sakandare ko yan jami'ar da za a ce sai su daura su fi to daga baya har aka samu ci gaba gwamnatoci suka ga daukar nauyin gudanar da wannan daurori alhamdulillahi an samu ɗan yankewa na wani lokaci kuma muna sa ran dawowar abu insha Allah ta'ala balin sai ma abun ya fara dawowa to yau shi shine mana magana zan takaita magana ta su duk da na duka ma komai ba bukatar fasaha to bayan bayan yayi sallama ya gabatar da kansa cewa shine a dan uwanmu Dr. Muhammad ibn Abdullahi Zarban al shi ne muku magana daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yi mana murna da shiga wannan wata na Ramadan watan alheri wata mai falala wanda yace wata ne babba kuma da a cikinsa Allah madaukaki na kankare zunubai ya gafartawa musulmi zunubansu da aka yi mana murna kan shiga wannan wata ya jero mana wasu hadisai guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana akan a wanda ya ribaci wannan wata man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dai kawo mana waɗannan hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambaci a cikin su cewa wanda duk ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah kuma sanin yana mai sa ran Allah zai bashi lada to Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa sannan dai hadisin yana cewa duk wanda ya tsayuwar dare a watan Ramadan to yana mai imani kuma yana mai sa ran lada to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sannan wanda yayi tsayuwar lailatul qadr shi ma yana mai imani da Allah yana kuma mai sa ran samun lada a wurin Allah to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to shine take cewa ai babu wanda suka fi mu bukatar amfani da kuma cin gajiyar wannan hadisai da amfani da su da kuma amfani da wannan wata na Ramadan mai falala saboda irin zunuban da muke aikatawa sai muna aikata zunubai da yawa don haka babu mutumin da ya fi bukatar ya samu abinda aka ambata waɗannan hadithai irin mu masu zunubi sai shi don haka muribaci wannan lokaci sannan ya kawo faɗin Allah maɗauki da kisa wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada kuma lalle ni mai gafartawa ne mai kun ya kawo ma ba zancen gafartawa ba mai yawan gafara shine la ghaffaru mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba ya yi imani ya kuma aiki na kwarai shirya da ka ashe mun fi kowa bukatar a ce mun shiga wannan hanya wadda a cikin ta za mu samu a gafarta mana zunubanmu sannan magana a kan abin da ya shafi asali ya ku bayan Allah Allah ya halicce mu ne ba don komai ba sai don mu bauta masa ce sababin halittar mu shine mu bauta wa Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah mu kiyama wannan cikin suratul dariyat cewa ban halicci jinsin aljani da jinsin mutum ba illa sai domin su bauta mini in ji Allah to menene kuma ta yaya za a bauta wa Allah ne shine yace yadda za a bauta wa Allah ko shine ta hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita kuma ya koya mana sannan ya mana magana akan lallai muribaci mai amfani da damar lokutan da Allah ya bamu da lafiyar da Allah ya bamu wajen ribatar lokutan wannan wato wata mai albarka wajen zikirin Allah subhanahu wa ta'ala Allah madauki ya faɗa ukuruni azkurkum wasu li wala takfurun lalle in kuka ambace ni zan ambace ku kuma sannan ku gode mini kan ku butulce ni inji Allah subhanahu wa ta'ala duk mana ya kawo mana wannan aya da makamantansu sannan ya hankali mu akan abin da ya shafi mai yi tarbiyyar 'ya'yanmu tarbiyyar 'ya'ya a wannan watan da ba wannan watan ba duk abin da zai amfane su su da matan mu gidajen mu su zama gida ne na musulunci gida ne wanda yake akwai tarbiyya a ciki Allah mu ya ga mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara har zuwa karshen aya ya ku suka imani a ku kiyaye kanku ku tsare kawunan ku da iyalanku iyalanku ana nufin da matanku da 'ya'yanku daga wata wuta wadda mala'iku ne masu tsayuwa a kanta kuma mala'ikun nan waɗanda suke masu ƙarfi kuma masu tsanani ba sa saba wa Allah abin abinda ya umarce su kuma suna aikata abinda Allah ya ce su aikata bayan wannan kuma ya ce in ba mu ribanci wannan lokaci ba mu sani fa ajali a hannun Allah yake nan da nan kwanakin mutum za su ƙare kuma kwanakin nan ku duba ku da suke saurin wucewa mun wani zantan nan kwanan na ko yadda kwanakin suke saurin wucewa kuma sannan ajalin nan Allah ne ya san shi maganar lokaci don haka idan baka ribaci wannan lokaci ba za ka yi hasara babba sannan ya yi kira ga mutanen najeriya umuman cewa a ribaci wannan wata a yi amfani da lokaci wajen bautar allah da kusantarsa da kuma dukkan abin da zai ja mana alheri ya ce akwai ɗaliban ilimi yana jan hankalin 'yan najeriya su haɗa kai da su wajen dukkan abin da za a samu a haƙaƙa alheri ga da'awa da kuma wato yadda za a ilmantar da mutane a fahimtar da su addini a ƙarshe magana a kan alfiƙar fiddi cewa ya kamata lalle mutum ya ƙoƙari ya zama yana da fahimtar addini alfiƙar fiddi ba ana nufin wato fiqhu a istilahin malaman fiqhu cewa shi ne karatun halal da haram tsarki da alwala ana nufin ilimin addini kasan addini kasan aƙida. ka san tauhidi ka san fassarar qur'ani hadithai shar'in su abin da ya shafi ɗabi'u alaye, ka san yadda zaka zauna da iyaye yadda zaka zauna da ƴaƴanka tarbiyya duk waɗannan abubuwa da yadda zaka bauta wa Allah da ilmantar da iyalanka da zasu bauta Allah duk wani yana da cikin alfiqhu fi din annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake son alheri game da shi yake son sa da alheri to abin da yake masa shine ya fahimtar da shi ya ba shi ilimin addini to a ƙarshe dai ya ƙara nanata abin da ya faɗa na amfani da wannan dama da kuma sannan ya kira cewa shi a matsayinsa da kuka ji sunansa ya ce ɗan uwanku ne kan kuma ta da shi a cikin addu'o'in ba zai faɗa muku halin da yake ciki bane amma mun san halin da yake ciki a halin da ake ciki yanzu ba shi da lafiya ba wai tun yanzu ba ya ɗan jima da wata rashin lafiya yana da ciwon siga ciwon sigan da ya taba masa kafa yana da ciwo da yake da alaka da zuciyarsa amma kun ji muryarsa garau kamar akan mambari yake to amma halin yanzu akan kujera ake tura shi kujera ta mara lafiya da kansa ake kanta yake sallah to kullum asibiti a je a da waje da na buga masa waya yana cewa yau kwanan sa hudu da dawowa madina an yi operation a kafa daya kafar hagu an ce bayan sallah za a koma a yi operation a kafa ta biyu wato kafar dama ita ce ta biyu za ka yana bukatar a yi masa addu'a allah sa a ci nasara a dukkan operation da za a yi masa allah kuma ya ba shi lafiya yadda yake kamar da ya ambata mutum ne mai kaunar najeriya da alheri ga najeriya kamar da na taba gaya muku wani lokaci akwai abubuwa da dama da mm, ɗaliban ilimi da masu da'awa a najeriya ba su san su ba dangane da harkar najeriya amma wani bawan allah ya san su zai gaya maka halin da mutanen maiduguri suke ciki yanzu a bangaren abin da ya shafi da'awa abin da ya shafi kano abin da ya shafi kaduna yana bibiyar labari yanzu mai ake yanzu kun je da mutanen jigawa yi magana kuma ya faɗi kalmar ah, kafin ya faɗi ya yi sallama ya faɗi ya ku mutanen jihar jigawa to waɗannan abubuwan haka yake mai da hankali ya bi ba wannan maganar da ya yi ba da ni kaɗai yake ba yana yi da yan uwa da dama wanda yake nuna irin kaunar da yake wa mutanen najeriya da kuma san alheri da yake wa mutanen najeriya kuma yana cikin mutane da suke da hannu wajen tarbiyyar ɗalibansu da bibiyar mai suke yi da kullum nusar da su akan cewa ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi wannan kuma ko shi kansa shi kadai gata ne abun mutum ka samu wanda zai ce maka abu kaza ya kamata a yi abu kaza kuma kar ka shiga cikinsa to da roƙon Allah ku ke saka masa da alheri kuma halin da yake cikin rashin lafiya muna roƙon Allah ku ke yayi masa maganin sa ya warkar da shi sannan kuma ya sa kafara ce a gare shi za mu tsaya saboda kar mu cinye duka lokacin mun ci wajen mutu talatin ko da magana sa da fassara to da Allah karatun biya tafi ana to assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu sun abin da ne ambata sai mu fara karatun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الألامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط to kamar yadda ba bukatar sabuwar mukaddima ko Allah subhanahu wa ta'ala a wannan bangare na wannan sura wato aya ta 118 har zuwa 120 a suratu ali imran Allah mulki na ce mana ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi bitanatan abokan kusanci min dunikum ba daga cikinku ba asalin bitornatan abokan sirri abokan kusanci makusanta wanda kuka amincewa abokan yarda wanda kuke ba su sirrin ku wanda kuke matso da su kusa da ku kalmar asalin bitana abinda ake nufi da ita tana da ma'ana biyu nan ce bitana ana nufin bitanatu thawbi wato cikin bangare na ciki na kayan mutum na rigar da kasa in kana da riga kwaya ɗaya misali ita kasa ba tana da ciki tana da waje wannan cikin in shi ne wanda idan mutum ya manta ya sa a juye ake ce ya sa riga bai bai to wannan bai mai shi ake sai ma bitana wanda ke ciki bangaren wajen shi kuma ana kiransa az-zihara ma'ana nan waje na rigar ka sunansa az-zihara cikin kuma shine al-bitana ma'ana ta farko kenan sannan ana kiran bitana rigar ka ta ciki inna wuya ko wuya, da ake sawa ko singilin da take wadda da a ciki bayan ta kuma a sama akwai wata ita ma ana kiranta mene bitana ana kuma kiranta shi'ar shi'ar shi sa kishiyarsa kuma ana kiransa dithar ma'ana rigar sama sunanta dithar rigar ciki kuma ana kiranta shi'ar kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yabawa al-ansar yana cewa al-ansaru shi'aru wan nasu dithab yace al kamar su ne rigar ciki yawa sauran mutane kuma su ne ta waje har yake cewa ba dan hijira ba da na yi fatan in zama mutum ɗaya daga cikin al'ansar amma hijira ta fi muhimmanci to wannan wani hadisi ne nan da ya kawai don tuna mana mai ma'anar bitana don haka bitana su ne abokan mutum kamar ka yadda dai bahaushe ke cewa amini ko a ce wani amini na ne in ana so a san wani abu a kaina in aka tambaye shi komai za a sani kuma ba na barin komai nawa ina gaya masa to wani ne bitana to Allah maɗuki yana tsoratar da mu cewa kada ku riƙi bitanatan min dunikum abokan sirri abokan kusanci dinnan abokan amana abokan yarda da amincewa da sirri min dunikum minkum waɗanda ba daga cikin ku ba ba daga cikin ku ba malamai sun yi magana anan duk da abin da ya zo a baya a cikin waɗannan ayoyi yana nuna zahiri kamar min kuma ana nufin daga cikin wanda ba muminai ba ko ana nufin kafirai ma'ana kada ku riƙe abokan amana abokan sirri abokan kusanci daga cikin kafirai wasu malamai suna cewa duk wanda huwa za a kiransa ghairuka to yana cikin min dune kun ina duk wanda ba shi ba shi ne kai ba ko kuma baya cikin wata tafiya taka misali kuna da wani abu na kasuwanci kuma ana tsere tsakaninku da wasu ku 'yan kungiyar kasuwancin bangare kaza kuna kiyaye abinku ku, to duk wanda ba ku ba a wannan bangaren na kasuwanci shi ma min dunikum ne kar ku gaya masa sirrin ku yadda zai iya cutar da ku wasu malaman sun faɗi wannan amma dai zahirin abin da ke nuna na zahirin hadith a wannan aya tana magana ne akan waɗanda ba musulmi ba musamman in mun lura da siffofin da aka kawo su wane ne waɗannan la ya'lunakum khabala su dai ba za su saurara muku ba shine la yuqassirunakum ba za su takaita muku ba khabalan wajen barna in suka samu damar cin muku da batan ku da lalata ku to ba za su bar wannan damar ba shine ma'anan la ya'lunakum khabala al'alwu shine ma'anan wannan at-taqsir asalinta daga al'alwu ya'lu da hamza ba da ainun ba yawwa idan mutum ya zama cewa ba zai bar wani abu na wata dama da ya samu ba to ana shine ake nufi da yayi wannan to Allah madauki ya siffanta su da nafiyu cewa ba za su bar wata dama wajen neman barna a gare ku ba an gane abin khabalan ana nufin fasada sannan waddu ma anittum suna san suna matukar burin suna kuma so ku bata asalin wannan maɗin din mafi malamai sun ce masdariya ce ba ba mausula ba ce ɗaliban ilimi da suka san na hau sun san bambancin masdariya da mausula ma'ana ma'anarta ita ce waddu anatakum burin su da suke so shine ku shiga tsanani da kunci da wahala ku takura ku tagayyara ku lalace ku balbalce ya zama ba ku da wani tasiri a duniya tattalin arzikin ku ya mutu kuma a kashe ku ya zama babu ku a bayan ƙasa duk abin da zai sa ku a cikin kunci to abin da suke buri kenan in aka ce mausula ce waddu allazi anittum to ba zai fito sosai ba kasancewar yana buƙatar a cikin anittum a samu damiri da zai dawo kan wannan ismin musul kuma babu shi duk da dai za a iya kaddarawa amma nan ya kawo shi ne da sigar mazi waddu ma ana cewa anita ya anatu yawa fi'il abin madinsa maksurul ain ne kamar da kawo nan waddu ma anitu mun kyale da wannan bangaren larabci masdariya ne mana suna burin lalacewar ku da kuncin ku da wahalar ku da tabarbarewar lamarin ku qad badatil baghdha'u min afwahihim gaba da ƙiyayya sun bayyana daga bakinsu gaba ta bayyana daga bakinsu wannan yana nuna mana cewa waɗannan siffofi kamar da malamai suke ambatawa an ambace su ne saboda dama ba halaye ne na bahiri ba halaye ne na baƙi Allah maɗauki ba mu labari mafi yawan daga cikinsu kuma masu fahimta masu hankali su suke ganowa shi yasa a ƙarshe sai ɗan bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun saboda nuna mana cewa idan kuna da hankali to za ku gane halin su waɗannan wanda ba su kuɗin ba wato kafirai da makircin da suke kulla muku da sharrin da suke so ku fada a ciki in kuna da hankali to an riga an muku bayani ya kamata a ce kowa ya gane an mun yawa kamar da Allah mafi ce inna fi zalika la'atin lil mutawassimin masu firasa mutanen da Allah hore musu firasa mun yi maganar tawassumi da wannan aya din a darasin alfurqan ko yawa at-tawassum shine mutum wato shine kokarin gane abu ka gano sa ta hanyar zahirin nasa ka kalle shi kawai ka ce wani yana da hali iri kaza shi ake ce firasa? yawa to wannan abubuwan da Allah mu ke faɗa na siffofi ana gane su ne ta hanyar irin wannan hali ma'ana in dai kana da hankali mai karfi to zaka gane cewa kafirai ba masu son ka bane domin ga halin su Allah madauki ya baka labari wa ma tukhfi sudurhum akbaru gaba ta bayyana a bakin su abinda kuma wannan ma kuma musula ce ma'ana wa ma tukhfi suduruhum minha min bagdai wal adawati akbaru mimma yuzhirunahu abinda zuciyarsu take ɓoyewa na gaba da ƙiyayya da san sharri a gare ku ya fi abin da suka bayyana la ilaha illallah kai Allah yana son mu yanzu bane mai son kawa zai gaya maka wannan abin dangane da makiyinka makiyi ya go ya ce kaza ya ce kaza ya faɗi wannan yana ce maka tanadi zai ɓata maka rayuwa zai lalata maka ina ne ba za ka zauna lafiya ba inda yana nan to kuma sai Allah ya ce abin da yake zuciyar ya fi wannan abin da suka bayyana ashe kenan duk abin da kaji kafiri ya bayyana na kiyayya a gare ka to ba duka ya fito ba ko ma'ana dai akwai guntun abin da bai iya bayyana maka ba la'alla ko saboda uh, wani abu da yake tsoro saboda wata maslaha ya bayyana wani abu bai bayyana wani abu ko kuma lokacin bayyana shi bai yi ba hmm. akwai abin da yake ganin sai lokaci ya yi zai bayyana babu zancen taƙiyya ba zai ma taqiya ba zai bayyana wani abu akwai abin da kuma ake shi ne Allah ba mu labari ya fi wanda ba a bayyana ba ne daga baya kuma duka za su zo su bayyana Allah tsare mu to sai ke cewa qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun haƙiƙa mun bayyana muku ayoyi ayoyin ana nufin alamomi malamai da sun ce wannan ayar tana ishara ne zuwa ga cikinta ba wajenta ba cewa ayoyin da ake nufi su ne waɗannan ausaf ɗin siffofin kafirai da halayensu da aka faɗa wannan ayar su ake faɗa cewa in dai kuna da hankali to ku yi ta wasu ku gano su in kun su duk da za su zo suna bayani hmm, ai kaza da kaza da kaza ai muna tare ai dama ana ta yin abubuwa kun san mu dama muna tare da ku hmm, ai ba ma san dai abin da zai bata muku rai wannan masu bayyana irin wannan ɗin kenan to abin da ke zuciyarsu kuma na saɓanin haka Allah ya fi kowa sanin su to wannan siffofi da aka ambata guda nawa ne ku duba ku gani malamai sun ce wannan siffofi akwai guda hudu akwai ɗaya na farko in an ce siffofi ne to kamar Allah ne yake ce mana ya ku waɗanda suka yi imani kar ku riƙi abokan sirri wanda siffofinsu su ne waɗannan na farko min duniku ba sa cikinku siffa ɗaya kenan ko na biyu la ya'lunakum khabala duk damar da za su samu ta su cutar da ku ba za su batta ba biyu kenan na uku waddu ma anittum suna burin suna san son ku da lalacewar ku da batan ku da barin addini mun ji uku qad badatil baghdha'u min afwahihim gaba ta bayyana a bakin su hudu kenan wa ma tukfi suduruhum akbar abin da ke cikin su da wanda basu bayyana ba to shine yafi girma fiye da abin da suka bayyana kun yi wannan sufufi guda nawa biyar malamai suka ce in an ɗauki waɗannan siffofi ne akan ka'idar da malamai suke cewa barin atsafi tsakanin ausaf a faɗi abu siffofi ba tare da an ce wa kaza wa kaza wa kaza ba kun ga nan ai siffofi ne daban-daban amma babu atafi a cikin su ko akwai babu atsaf ku duba ku gani cewa la tattakhidu bi tanatan min dunikum kun gani ba a ce wa ba sai aka ce la ya'lunakum khabala kuma aka ce waddu wannan wawun ta waddu ce ba wawun ba ce waddu ma anittu kun gani qad badatil baghdha'u min afwahi wa ma tukfi suduruhum akbar wannan wawun ta hali ce ba ta atsafi ba ita kuma ta wajen wa ma tukfi an bai wani abu yau don haka waɗannan abubuwa duk ba zancen atsafi ba ne siffofi ne ake faɗa ƙauni na biyu wasu malaman suka ce ta'alili ne bayanin sababi ne ma'ana allah maɗauki yana gaya mana ne cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku riƙi abokan sirri ba daga cikinku ba sai zama wannan min duni din ba sifa bace ma'ana ko da sifa ce za a ga wannan abin da ya biyo bayanta to ta'alili ne karin bayani ne ma'ana kada ku riki kafirai a matsayin abokan sirri fa innahum to ga dalilin nan domin ku wasu me suke yi la ya'lunakum khabala sifa ta ɗaya kenan sai kuma aka jero sauran siffofin a matsayin ta'alili ne dalilin da yasa aka haramta muku kar ku rike su abokan sirri kenan an fahimci duka fasara biyu to Allah mu ce ha antum ula'i tuhibbunahum ga ku ya ku waɗannan shine mana ha antum ula'i ga ku ya ku waɗannan mana kama haɗin nan ta tambihi ce faɗakarwa ce yaya kuma ya ku ga ku an muku wannan irin bayani an ce kaza an ce kaza tuhibbunahum amma kuna son su wala yuhibbunakum wannan wawun ta hali ce wal hal annakum au annahum la yuhibbunakum alhali kuwa su ba sa son ku kuna ta nuna kusanci su ce suna kyamar ku ko kuma ku ta cewa kuna son su su ce za su kashe ku ku ce za ku kare su duk irin waɗannan abubuwa ɗin yana da cikin abin da yake nuna ku kuna son su su ba son ku wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma ku kun yi imani da littattafai baki ɗayansu alkitab duk da ya zo nan mufradi to jinsi ake nufi ai kun san bambancin wannan hmm? in an ce alkitab guda ɗaya ko jam'i nawa me za a ce kutub alkutub to akwai wurare da yawa da Allah madauki ya kan faɗi irin wannan ya ce alkitab kuma yana nufin alkutub kamar da shi ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil anzala ala rasulihi wal kitabil anzala min qablu wal kitabil ladhi ala rasulihi wal kitabil anzala min qablu wannan wal kitabil anzala min qablu din ana nufin wal kutubil lati anzalaha min qablu an gani amma nan ya amfani da mufradi yana nufin jinsi to nan ma haka ake nufi ko ba ku gane ba abin nufi ku muminai musulmi kun yi imani da dukkan littattafai da naku da nasu ko su kuwa sun yi imani da nasu ba su yi imani da naku ba don haka ku tu'minuna bi kutubi kulliha shine mana bil kitabi kullihi kun gane kuna imani da littattafai baki ɗayan su su kuwa ba su yi imani da littattafai baki ɗaya ba wani malami mai hange na abubuwa cikin wannan aya yake cewa wannan ayar wannan gefen shine sirrin dalilin da ya sa ka samu musulmi masu sauƙin kai kafirai kuma masu tsanani akan kafirai akan musulmi kuma zancen ma'ana mu musulmi alhamdulillah saboda ganin ahalil kitabi an taɓa ba su littafi a baya shi yasa ma ake kiransu ahalil kitabi ko muna kaddara wannan siffar tasu ta cewa an taɓa ba su littafi ba su kafir cewa Allah kwata-kwata ba a matsayinsa na ma'alici sun yadda shi ne ma'alici kuma suna da wani abu na tauhidi wani abu na tauhidi suna faɗa haka mm, ba gaba ɗayan tauhidi ba mm. suna da shirka kuma shirkoki da manya da ƙanana amma dai ba daidai suke da mushirkai masu bautar gumaka wanda ba su san da Allah mai aiko da annabawa ba kun bai wannan abin ko to wannan kallon yakan sa mu mu girmama su mu riƙe musu adalci har ya zama har yake cewa malami ce wannan ita ce illar da ta sama musulmi har suka riƙi ahalul kitabi a matsayin bitana saboda girmama wannan matsayin nasu na cewa an taɓa ba su littafi a baya sai su ja su kusa da su su ba su matsayin abokan shawara ana shawara da su me kuka gani in za a yi kaza me kuka gani in za a yi kaza su kuma saboda ba su yi imani da abin da muka yi imani da shi ba suna ɗaukar mu wasu wawaye mun je mun yi imani da wani abin da bai kamata imani shi ba mu muna ganin su suna kan addinin da imani da shari'ar da da a wani zamani ake yin ta ta wuce su kuma suna ganin mu yan ƙauye ƙauyawa mun je mun ɗauki abin da ba daidai ba muna yi su sun rike a taura da injila suna ganin riko da alƙur'ani ƙauyanci ne mun je mun bi abin da yake ɓata ne ba daidai ba wani ina nuna muku abinda ma'ana aka hango a cikin wannan wuri shi yasa Allah yake cewa wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku gashi kuna da imani da littattafai baki daya su ku basu imani da su ba to Allah ce wa idza laqukum in suka haɗu da ku qalu amanna sai su rika ce ai muna cikin mu'mine shi yasa malamai suka ce wannan ayar ana magana ne da munafikan ahlul kitabi kun ta ji munafikan ahlul kitabi a cikin ahalin kitabi akwai munafikai za su zo gun muminai su rika cewa aina ma musulunta mu muna tare da ku mun yi imani amma kuma in suka koma wurin yan uwansu na asali za su nuna duk abin da za a tsara na a cutar da musulmi da su to za a ba su ikon gilan ma za su iya ɗauka an fahimci abin to wannan a kansu ake magana to su ce in suka in suka haɗu da ku za su ce amanna wa idza khalau in ku suka jure baya ma'ana ba sa ganin fuskokinku suka koma tare da 'yan uwansu abdu alaikumul anamila min alghaizi za su rika gatsa muku ma'ana za su rika gatsa gefen yatsansu wannan guda ɗaya haka dogon shine ake ce ma yatsa aiko yauwa to yankansa shine ake ce ma unmula yauwa yankan nan na sama ai in mutum ya tashi gatsa tsansa ai ba dukan abin nan yatsan yake gatsawa ba ko ina yake gatsawa gefen wanda yana nuna abubuwa biyu ko nadama ko tsananin fushi da bacin rai da zafin zuciya da jin cewa an yi hasarar dama ba amfani da ita ba an fahimci abin to wannan na biyu shine wanda ake magana Ga shi gashi Allah mulki ya faɗa min al saboda tsananin bacin rai da zafin rai da fusata da fushi da jin haushinku cewa ga waɗannan sun karkace ko kuma ga waɗannan Allah ya musu ni'ima har yana ɗaukaka su a kanmu nazara biyu ce ko suna jin haushin kun ƙibin ko suna jin haushin an muku ni'ima su ba a musu ba duk wannan abubuwan akwai su sai su gatsa harshe musamman za ka ga idan mutum akwai gatsawa ta nadama mutum zai gatsa yana girgiza kai ba sau ɗaya ba in kuma na jin haushi ne zai girgiza hadda nishi haka yana yi hankalinsa a tashe yana jin zafin halin da yake ciki ba na nadama bane wannan na mai na jin haushin abin da wani yake ciki wato saboda bacin rai da jin damuwa da hassada don me wani zai zama cikin alheri don me wani ba zai bi abin da nake bi ba in Allah wasafta abu sai ka sai kai mamaki Dukkarsa inda ka iya fahimtar kwatancen ka ga yadda Allah ya faɗa haka kafirai suke babu tantama in suka juya baya wani duk ba sai mun kawo ma misalai a zamanin yanzu mu ce gashi gashi kowa ya san inda zai dora waɗannan abubuwa yawa a irin halin da muke ciki mu kiran da zamu yi babban abin da zamu kira musamman mu dangane da kasar mu da duniya ma gaba ɗaya. duniya ta shiga wani irin yanayi mu ita ma ta shiga wani irin yanayi muna roƙon Allah maɗaukaki kada ya sa wannan abun da wasu suke so ya tabbata wasu suna nan suna hankoran gaba ɗaya ƙasa ta burki sai ta lalace wanda ma'anarta yaƙe-yaƙe za a yi saboda su sun shirya da makami da makamantan waɗannan abubuwa yau wanda kuma a lokaci guda ya kamata a samu da haɗin kai da bayani mai kwantar da hankali daga manya kuma sannan ya zama lalle suna ɗaukar mataki ba kawai a shiru ba in aka bar samari suna magana su yanke hukunci akan makomar al'umma sannan kuma ba a nuna musu hanyar da za su bi ba ana nuna musu kyama ba a jawo su a jiki an sa su a hanya ba to sai a zo kuma a faɗa cikin abin da za a zo a yi ta nadama baki ɗaya Allah maɗauki ya tsare mu haka duniya irin halin da suke ciki an tasar ma musulunci duk inda yake sai an yaƙe shi sababi komai ƙanƙanta sa ɗin inken nan za a amfani da shi sai ka ji nan abu ya tashi to muna roƙon Allah maɗuki ya kwantar da hankalin wannan duniya tamu in kuma Allah maɗuki ya ƙaddara waɗannan abubuwa tabbas sai sun faru to Allah ya bar mu cikin imani ya karɓi rayuwar mu cikin imani kafin abin ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya yi to mu je sai cewa ah, abu alaikumul anamila al'anamila jam'in ummula ne na bayyana mana min alghaibi saboda fushi da zafin zuciya qul to kace ake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutu bi ghaibikum ku mutu da fushinku ku mutu ma'ana in fushi ne zai kashe ku ku je ya kashe ku in dai barin addini ne ba za mu bari ba shine ma'anar zancen yawa inna allaha alimun bi zati sudur Allah madaukaki mai sani ne da abin da ke cikin kiraza ya san abin da ke cikin kirjin kowa da zuciyar kowa da tunanin kowa in tamsaskum hasanatun tasu'hum in wani abun alheri wani abu mai kyau ya shafe ku tasu'hum yana bata musu rai ko ruwan sama aka yi amfanin gona ya fito a ƙasar ku zafi suke ji haushi suke ji kaga dai ruwan sama daga ina yake daga Allah yake in aka samu tattalin arzikin ku na haɓaka a ce a yi ƙoƙari a dawo da ku ba kun yi karatun damar aiki a hana ku a inda ake da damar a hana ana yin wannan ko ba a yi a ce musulmin nan karku ba su dama ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza a ita toshewa an so an fi so ku zauna da talauci da kaskanci a ita ce muku almajirai a ita ce muku parasite mabarata kuna zaune a kasar da ba ku kuke furudusun arzikinta ba irin waɗannan maganganun suna cikin abin da suke tada hankali kuma wajibi a san matakin da za a ɗauka a kansu mataki na hankali mataki kuma na abin da ya dace gwargwadon abin da bai saba ma shari'a ba Allah tsare mu wai har lokacin yayi ba mu karanta sa'adin ba tayyib yace wa in tusibkum sayyi'atun mu kara sanan in sai zama Allah mu kai mu gobe sai mu karanta nassin malam sa'idi insha Allah wa in tusibkum sayyi'atun in kuma wata mummuna ta shafe ku ta same ku ma'ana wani abu wata musifa wani tashin hankali lalacewar lamari kashe-kashe a ɓangaren da kuke zaune yana faruwa a ƙasashen musulmi za ka ga waɗanda ba musulmi ba murna ma suke yafra'u biha za su yi murna sai gashi nan musulmi suna kashe yan hmm. musulmi ne suke kashe junansu haka za ka ji ana murna In waɗanda abubuwa kowa ya san su an jijji su irin su daga an samu tashin hankali ko gobara aka yi a gidanku za su ji daɗi yanzu ku duba gobarar da aka yi ta yi a kasuwanni an yi gobara a kasuwanni da yawa a ƙasashen musulmi a garuruwan musulmi ko a nan kasar mu wanda ba musulmi ba wani in ma abin ya shafi dan uwansa ba ba abin da ya dame shi sama mu muna ganin irin wannan abin da bakin cikin a kasar mu yadda za ka ga ko a mai da hankali akan bawa abin wani muhimmanci a bangaren midiya a labari ba ruwansu ku duba irin halin da muka shiga da na harkar kashe-kashe da bama bamai dinnan. daga ba daya arewa ta kusa ta susuce ta fita daga hannun control wanda ba wanda mu ba daga cikin musulmi wasu ma murna suke wasu ma cewa suke ai mu ne muke kulla yadda za mu lalata kasar mu ko bangaren suna murna amma da Allah madauki ya taimaka abun ya zo karshe kuma alal aƙalla aka rage shi sosai aka takure shi wuri guda kuma muna roƙon Allah madauki ya ƙara dankwafe abin? Allah ƙara bai wa wannan gwamnati mai ƙarfin da za ta ƙara ruguje abin ma ya zama a neme shi gaba ɗaya kamar da muke addu'a shugaban ƙasar nan Allah ya dawo da shi lafiya ya ci gaba da irin wannan aiki na kwantar da hankali da zaman lafiya wannan abu wanda wajibin mu ne mai wannan abu babu mutumin da yake mai hankali da zai so ƙasarsa ta samu damuwa da tashin hankali gashi nan ne muna gani abin da wasu ƙasashen suke ciki waye zai so a ce haka muka shiga da kuma an kusa sallamawa mun ma miƙa wuya shi kenan an gama da mu Allah maɗauki ya tallafa to amma kuma ya kamata mu mai da hankali mu kula da kanmu mu ƙara haɗa kanmu mu san kuma menene mai mana amfani wannan abubuwan na siyasa kar su raba mana kai don a gani na yana cikin abubuwan da suka warga zamu, wannan harkar bambancin ra'ayoyin siyasa ya fi mana tasiri fiye da abin da wasu suke cewa ra'ayoyin addini matsalolin addini suna da sauƙin in an tayar mana gaba ɗaya mu haɗa kai lokaci guda babu wanda zai hana da ɗan izala da ɗan ɗariƙa a haɗa kai aje in irin wannan babbar matsala ta faru a tinkari wanda yake ba musulmi ba ana yin wannan abu amma babbar matsala wannan tsiyar ta demokuraɗiyya komai a bashi fassara ta abu duk abin da ya faru kowa bashi fassara yake in ba daga mai fatin sabato gani yake kutungula ake tsara masa za a lalata masa lamari ya kamata mu zama masu hankali waɗannan abubuwan kasu fi ƙarfin mu wajen tunani kuma mu komo kan irin wannan maganganun da Allah yake gaya mana za mu samu irshadi za mu ga karantarwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma abin da Allah madauki ya faɗa mana Qur'ani to anan za mu samu magani Allah ba mu haɗin kai yace wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha to ga magani me magani Allah ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah ku yi haƙuri da abin da za a yi muku ku ji tsoron Allah kar ku bar addini ku tsaya akan addini duk irin yadda ake so a yaƙe ku kar ku yi addini ku ce sai kun yi ku tsaya a kansa shine zaman lafiyar ku shine sababin shigar ku ga aljanna barinsa shine bala'i ba harkar addini shi take dawo tashin hankali ba ana amfani da harkar addini masu santa da hankali su tada hankali amma bin addini ba shi ke jawo tashin hankali ba sai dai rashin fahimtar addini in wasu ba su fahimci addinin ba shi ma za su iya jawo abubuwan tashin hankali Allah tsare mu to in aka yi haƙuri aka ji tsoron Allah aka bar saɓan Allah aka tuba la kai kaiduhum shay'an to makircin nan nasu ba zai cuce ku da komai ba tun da ya ce shay'an to kuta kuta ba zai shafe ku ba amma fa da sharaɗin wannan abu sai kun yi haƙuri kuma sai kun yi mai jin tsoron Allah yin jin tsoron Allah ina yake bin addinin Allah a bi addini kar a guje shi kuma a bi sunna kar a bi bid'a a bi na gaske shine Allah zai taimakawa Allah taimake mu sai ce inna Allah bima ya'maluna muhit Allah kewaye yake da duk abin da suke aikatawa ma'ana dabarunsu ba za su iya fita daga saninsa ba duk inda suka motsa dama ya san sun yi hagu ya san sun yi sama ba inda za su ko ina suka yi allah maɗaukaki yana kewaye da su kuma ya san me suke yi kuma insha Allah zai dakatar da makircinsu Allah maɗauki yana son mu ya al'umma wallahi in muka yi riko da saƙonsa to mun samu magani yanzu kun ji dai maganin nan in muka yi riko da wannan magani to wallahi babu wani makirci da wanda ba musulmi ba da zai kulla maka da zai taɓa ka ya Allah mana roƙonka kai mana maganin dukkan makirce makirce Allah ka bar duniyar nan ta zauna lafiya duk ƙasashen musulmi Allah ka hana yaƙe yaƙe a cikin su al'ummar musulmi Allah ka tsare su daga makirce makircen da za su sa tashin hankali da damuwa tsakanin su Allah ka ba mu basira mu gane abokan shawara mu gane waɗanda ba abokan shawara ba Allah muke fata kuma ya tabbatar da mu har zuwa ƙarshen rayuwarmu akan abin da ke shine daidai وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب